إن الأبرار bayanin نعيم ثم شرع في sannan ya shiga cikin bayyana wa halayen mutanen kwarai waɗanda ake ajiye littafin cikin illiyin isra bayani hali kitabin bayan ya ambaci halin littafin su ala tariqati ma marra fi sha'anil kamar yadda dai ya gabata ga halin fujjar an muyagu an faɗi inda ake ajiye littafin sannan da halayen su yadda suke su kuma waɗannan haka yace inna al’abara lafi na'im lalle mutanen kware suna cikin ni'ima wato aljanna alal lara'ik yanzurun ala lara'ik suna akan gadaje waɗanda an ka sa ma abin an ka lullube da eh, eh, rufa labule yawa asurur fil yanzu yanzuruna suna dibin ma'utu abinda an ka basu minan na'im na dinwoyi wato mutum na cikin gidansa yana kallo yaya an kai an kai wannan gida an ka bashi shi don ci gaba تعرف في وجوههم نظرة النعيم كيما يكلون سو تعرف في وجوههم كان غني ذاك غسان wato nadaratan na'im wato ni'ima kore kore na ni'ima akan huskokin su ba hajjata tana umi wato ban shawa na jin dadi wa husnun yi da kyawun sa يسقون يسقون من رحيق مختوم انا شاير da su daga giya khalisa tsuntsa giya wadda yake babu dauda ciki mahtum wadda yake an ruhe ta abin nan kura ba ta shiga gare ta ala ina iha an ruhe wato abin nan bakin kwaryarta la yanfaku la yanfaku hatmuhu illa la yafukku hatmuhu illa hum ba mai buɗe ruhin sa sai su masu sha kawai wa mizajuhu ختامه مسك وفي wato ƙarshen abin da mutum zai sha na wannan giya akhir shirbatin ƙarshen abin nan sha ya fuhu minhu ra'ihatul miski kamshin almiski yana yana fitowa daga gare shi wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun masu gogoriyar nema su yi gogoriyar nema ga wannan fa faliyar gabu sai gaugawa na faɗan wannan bil da rashin gaugawa ila ta'ati la zuwa ga ta'a Allah wa tarki ma nuhi an dabarin abin da anka hana wato kenan kamar masu son kuɗi da suke gaugawa na neman kuɗin to an son samu iya kasunan duniya amma in kana son samu wannan aljanna to sai ka yi gogoriyo ga yin aikin kwarai wato ga mu'amala da mutane kuma da ta ibada to ci gaba ومزاجه من تسنيم ومزاجه abinda ake garwaya uh, wannan giya da shi uh, min tasnim daga wani ruwa da ake ce ma tasnim menene tasnim din nan fassara shi yashrabu biha al aina wani marmaro ne wato kenan ina yabon shi kamar dafa aina ina yabon wani marmaro wanda ake ce ma tasnim yashrabu biha al-muqarrabun masu shan giya waɗanda ake kusantarwa zuwa ga Allah suna sha game da wannan wato da shi ake garwaya musu wuru abin nan ruwa mai daɗi na wannan ainu kun gane ko ko kuma min ha daga wato kenan ita ainu din ita ke bubugo wannan giya ko kuma a hada da ita ma'ana ya eh, ko yaltazzu yaltazzu li yata'adda to a shi kenan wa tasnimu ala eh, alamun lil aini shi tasnimu shine suna alam sunan mutum wanda anka bashi ko sunan abu sunan wannan marmaro ne bi ainiha shine sunan shi tasnim sun miyar bi tasnim ai mata suna tasnim alladhi huwa masdaru sanami ko daga nan ne wato abin nan sunan shehito ko abin nan tozon shehito idan rafa ahu in mutum ya dauko li'annaha tatihi min fawq ila ma ila ma ruya ma ruwa to domin suna tukugowa daga sama kamar yadda an karuwa to annaha tajri fil hawa'i suna gudana cikin sarari fata su fata sabu fi awani ahl janna azuba su cikin abin nan Eh, kofunan mutanen aljanna ala miqdaril hajat gurgudan bukata fa idan tala'at amsa kad ko da yashi in kofi ya cika sai ruwan ya kame fal muqarrabuna yashrabuna sirfan wato wadanda an ake kusantawa ga Allah don sun bauta ma Allah da kyau suna sha tana tsintsa watun rajul sa'ir ahli janna amma sauran mutanen aljanna wadanda ba muqarrabuna ba su ana dan galwaya musu ya rage daɗi a kware ko babu wanke aljanna aka yin takwas daban-daban ne baka ji an ce abin nan in ka aikin kwarai yan uwanka da ƴaƴanka da abin nan ana dawa kasu zuwa ga inda kake ba don ka ƙara jin daɗi me amfanin ɗaukakawa in ba bambanci amin kamar tauraro ta sama akwai bambanci wala ma zakara Allah ta'ala awsafal fujjar lokacin da ya ambace sifofin masu hajirci alladhina asaw amra wadan sun kasaba ma sa wa ahwalahum ko kuma ya ambace halayen su ranar kiyama min jazaa'i sai an saka na sakamakon zunubin da sun kai wa wasu karamatul abara kun bayan ya bayyana muna sifar eh, ni'imar da yawa mutanen kirki fil akhirati zakara ba da zalika qubhal mu'amala ah, qubha mu'amalatul kufari nan ga bayan haka ya ambaci mugun mu'amala kafirai ma almu'minin ku kudiba ga irin abin da ya auku jiya wato mugun mu'amala kafirai tare da mu'minai shi duniya a cikin duniya wa huwa mawdu'u sura shine sura ke karantarwa min awwali hatun farko na ta wailul lil mutaffifin hmm. fa bayyana ta'ala Allah ya bayyana anna zalika sayan qalibu alal kufari fil akhirati wato wannan zai juya ga kafirai a lahira cutar da sun kai muna duka nan bayan Allah ya kunyata su a nan duniya kuma lahira kuma ya juya ya zan azaba gare su tasliyatan lil mu'minina wato kuma don ya zan ɗebe kewa ga mu'minai wata qawiyatan lil qulubin don karfafawa ga zukatan su fa haka Allahu anil kufari arba'ata ashiya Allah ya kaito ga kafirai abubuwa hudu min al min al mu'amalati qabiha wadanda yake na mu'amala wanda baya da kyawa wanda suke wa musulmi fa qala yace innal ladina ajramu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون سو ga mu'amalar da kafirai ke yi ga musulmi innal ladina ajramu waɗannan da suka yi laifi wato suka ƙetare haddi kamar Abu Jahl da mai kama da shi ga kowane zamani ga kowane wuri kanu min alladhina amanu yalhaqun sun zo suna dariya ga wannan imani wato su cuci mu'minai su cuci musulmi bayan haka nan su komo suna dariya suna ta ba su da hankali kun gane wannan shine hali guda wanda suke yi su cuci musulmi sannan su komo suna dariya musulmi suna izgili suna ta ba su da hankali mu yi ta yi to wai dan kalabu wa idza marru bihim yatawamadun hali na biyu wanda suke yi mugu idza marru in sun ka shude mu'minnai idza marru bi in sun ka shude mu'minnai ya taga muzu sai su dore abin nan zum ɗan su su ɗaya ku dibuwan wancan dibi wancan dibi abin da yake yi kun gane da baki da gira wal hajibi istihza'an don izgili na biyu kenan na uku وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إن سنك جويا زوا جدانسو إلى أهلهم زوا إيالنسو انقلبوا سيسو جويا فاكهين سنة ما عليك كيتواتو سنة ما سيابنن maganganun da ba su da kyawu game da musulmi bi zikrihim almu'minina mutaladdin ambaci musulmi suna dariya bima kana min makanatihim ga abin da yake na daraja su wa rifatin da haka su allati aw salatukum ila eh, ila al-istikhari bi ghairi wato wanda yake ya kai su suna isgili da da musulmi wa idza ra'awhum wa idza ra'awhum qalu inna ula ila dallun wato wannan na uku bayan sun koma gida kuma sai su yi ta kokarin karantar da ƴaƴansu kiyayya da musulmi su yi ta karantar da ƴaƴansu ai ta kiyayya da musulmi babu babu abin nan ba zama lafiya wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu hakihim shine kenan wa idza ra'awhum in sun kaga mu'minai qalu in haula dhalun wannan wadannan patatu ne ai imani bi muhammad sai don sai imani da muhammad sallallahu alaihi wasallama wato kenan patatu ne ba san mai da suke tsaron su ba وما أرسلوا وما أرسلوا Allah ya ce waɗannan muyagun halaye da suke wa musulmi ko da yaushe ba aiko su zama su tsaro akan musulmi ba ko aure amalin ko su tsoro tsaron ayyukansu hatta ya rudduhum ila misalin balle wai su mai da musulmi zuwa ga abin da yake alheri ga musulmi fal yawma فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو رانا قيامة يو رانا قيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون ودن سنك إيماني ذا سلام داريا كافر كما يد سنك داريا سنن دنيا هكذا سلام داريا الاهرة على الأرائك على الأرائك ينظرون على الأرائك في الجنة ينظرون سنة أكن قد تكن الجنة ينظرون سنة دي بي زواج جدا جن زواج جدا جدا جن كافرين وهم يعذبون أنا موسى عذاب سنة كله وإذا كنا من سنة دالية غريسو سنة إيه كما توسعي غريسو kama da hikal kufaru min kama yadda su kafiran sun kadore dariya akan suka dore musu dariya fi duniya jaza sayya jaza jaza asayyatin bi sakamakon mugun aiki da irin irin ta to ci gaba hal suwibal kufaru ma kanu yafalu to ya tawo da kan labari ko ko taqibi karin bayani wato kuma wanda yake ya tara abinda sura duk ta kunsa na hukunce hukunce ce hal su wel kufar ma kanu fa'alu shin an saka mu kafirai abinda sun kazan suna aikatawa na duniya ai jaza amalin a sakamakon ayyukan su na'am eh juzu an saka musu jaza ai da sakamako biyu ahaduhuma fi muqabalati al-isyan na farko wato sabawar da suka yi a karama musu an Allah sun saba mu umarnin Allah kabe na nawahi da yin abubuwan da ya hana wa jaza'u zalikan nar wa abinda sakamakon wannan wuta wa thani at-tadfif ko wato abin nan rage mutane ga abin nan um, ciniki ayyadal muhimmin nasu zaluncin da suke yi mutane wal istiza bihin da izgilin da suke musu fajuzu an kai musu sakamako eh, eh, bilammi nasibi ko min nasibihim min aljannati ila nasibil mu'minin na cewa wato gidajen da an ka tattala musu aljanna sai a hada su ga mu'minai a hada musu duka wasu min don abin nan a dore musu izgili min fawqil karasi su dore musu izgili suna daga akan abin nan kujeri wal ara'iki daga abin gadaje wa hum mu'azzabuna fin nar suna kallon su suna dariya suna akan gadaje sannan su kuma suna cikin wuta ne musu azaba kare بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت bismillahir rahmanir wahiya salasun da abinda take karantarwa bayan annal kauna alawi wa sufuli wato halitta Allah ta sama da ta ƙasa ko wani halitta muti'u lillahi tana ta'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ko wacce halitta ta Allah sama take ko ƙasa tana bin abin da Allah ya ce fa min as-safahi an yuti an yuti an Allah yuti ahul kufar to ashe wauta ne kafirai su kimai ta'a wauta ne ko ba wauta bane fa ya abu duniya na ukura su wahala duniya da lahira domin yadda duk mutum ya saba mu abin da Allah ya ce sai wahala ta same shi kun gane ko Allah sauƙaƙe ko daga ka saba mai da Allah ya ce ka kwana kan ah, ah, ah, kamin safiya ta yi sai kai bacci ba kai sallah asuba ba eh to eh, idan sama bismillahir rahmanir rahim idan sama un shaqqad in sama ta tsage ai idan shaqqat sama in sama ta tsage in shaqqat fa fihi takid ta qad tsagewa fa fihi takidun takidul jumlati lafzan wa ma'ana li'anna idza ash-shartiyya yahtassu dukhuluha bil jumal al-fi'liyya ويقول ما جاء على على خلاف ذلك محافظة على القاعدة العربية إن شقت بأمر واتكينا إذا شقت السماء إن شقت واتكينا سماء نن فاعل ce ga fi'ili idan shaqqat as-sama'u in shaqqat kalma biyu ce wato jumla biyu ne wato in sama ta tsage ta ƙara tsatsagewa wa azinat wa azinat li rabbiha wa huqat ta yi saurare ta saurara ga ubangijinta ta yi mai da'a ga tsagewa. wa wa huqar kuma an ka wajabta mata ta bi abinda Allah ya ce an tuzma an ka wajabta mata saurara wa ta yi ta yi da'a wa idal ardu wa idal ardu muddat kuma kasa lokacin da an ka miƙe ta an ka yalwata ta kala adimi kamar an ka mai ta kamar fata walan yabqa alaiha bina'un ba wani gini duk komi ya rushe wala jabal ba dutse komi wato a miƙe ta وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها تجيف تجيفر دا أبين دا أتكنتا وزوا وجي متتو وتخلت وفنت عنه دا أبين دا أتكنتا وأذنت وأذنت لربها وحقت كما تصورا راغا أبنا أنت إطاعة أبنجزنتا وحقت كما وجوتا متى إطاعة وذلك كله يكون يوم القيامة وأن ذكران قياماني وجواب إذا وما وطف عليها جوابا إن تأك أبو كذا أوكو منين شر أبنا منين جواب صا دل عليهم المون الشرقي تقديره يعرف الإنسان واتو إن أبنا sama ta tsage kuma ƙasa ita ma an ka miƙe ta da abin da ta hidda abin da a cikinta a ran nan mutum zai san annahu la ya ujuz rabbahu ran nan bai iya buwaye ubangijinsa allazi yujibuhu al-kawn kulluhu wanda yake halitta duka tana mai da'a shi bai iya canzawa ya kasa bi kun gane ko to wala ma bayyana ta'ala annal kawna kulluhu lokacin da Allah ya bayyana cewa halitta shi duka tana cikin da'a shi hadar al-insana Allah a awqatihi ya tsoratar da mutum kada mutum ya tozartar da lokutansa wala umrahu kuma kada ya tozartar da ransa fi ma yutibuhu ga abin da zai wahal da shi wala yanfa'uhu ba zai amfane shi ba fa kala ya يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك Ya فملاقيه يا أيها ya kai mutum. ga komi yana bin Allah sai kai in naka kadin kai mai wahala ne domin duk abin da ka azama kanka wanda ba Allah ya ce ka yi ba to wahala ne ila rabbika wato abin da mai wahala ne wajen abin da mutuwa wajen gamuwa da ubangijinka wa huwa al-mautu wa huwa gayatu karhika shine iyaka ai wahalaka kada han wahala fa mulaqi kun mai haduwa da ubangiji ne mulaqin amalaka mai gamuwa da aikin ka ne al-mazkur wanda an ka ambata min khairin ko na alheri idza at'ata rabbaka in kai ta'a ga ubangiji aw sharin ko sharri idza a saita in ka saba masa rawa sa'idun sa'idun an katada sa'idun uh, ya ruwaito daga katada yace yabna adam uh, innaka da haka la da'if wato wahalaka mai rauni ne faman ta an yakuna kadhuhu fi ta'ati Allah duk wanda ya samu ikon wahala ta zanga bin Allah falyaf alshi aikata wala quwwata illa billahi babu wani karhi sai da sai da Allah wa huwa mu'inun shine mai taimako ko me za ka yi kokari ka yi shi kamar yadda Allah ya ce to ci gaba فأما من أوتي bi بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فما من أوتي كتابه أما وأن أنك بالتافع أي كنسا بيمينه قداما سوات يزا مؤمن الذي الذي كدا في دات لوان دي دن بوتا مع الله فسوف يحاسب to za a yi mai hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki huwa amaluhu ne aikin sa fa yu'rafu fa ya'rifu hadahu za a mai hisabi dan ya gane kuren su don a gafarta masa ya ji daɗi wa ta yutajawazu anhu gafarta masa bila mana munaqashatin ba da bincike ba wala yuqalu lahu lima fa'alta hadha ba za a ce masa dan mi kai wannan ba wala yutalu bil uzri kun ba za a ce menene uzurinka ba wala bil hujjati alaihi ba a ce a mi a hujja kana yin wannan fa innahu mata dule bi zalika domin an ne mutum sai ya kawo hujja lam yajid uzran ba zai samu uzuri ba wala hujjatan ba zai samu wata hujja ba fa ka aikata hisabu faqad halak duk wanda an kawa bincike ga hisabi to ya halaka Ah, kuma duk wanda an kawo hisabi zai shiga aljanna kafiri ko hisabin ba a yi masa sai aikin sai iman an tabbata an yana da imani sannan za a ce a sai a yi mai bincike shi kafiri in babu imani shi kenan an huta ma eh. kun gane وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا شجو يزوى متعنانسا مسرورا شنا واند أنك أنك سام فرين شكي بذلك دهكنا وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وما من اوتي كتاب وانا انك بالتاهن سوراء ظهري باي غبان سوا تو كافري مسلمي ابن موغو وانا انك موغو حسابي in an باشي bashi abin nan ko kuma kafiri ba a mai abin nan ana bashi takardar shi da hagu ba amma babu hisabi wanda an ka ba littafin sawara a zarihi wato lokacin da ake miƙa masa da hagu sai yake karɓa don ya san cuta sai a ɗauki hannu a tunkura cikin baya gare shi shi karɓa can da ƙarfi to wanda an kaba ba littafin sa da ƙarfi baya gare shi to abin nan wato aikin sa kenan ya yi zan ba wajen bauta ma Allah ba to gallu yumnahu za a kukunta hannunsa na dama ila ulki zuwa ga wuyansa wato sha'alu yusrahu sa wara a zahari baya gabansa fa ya khudha biha kitabu shi littafin sa fa sawfa yad'u subura shi zai yi kiran wayo musiba zai yi kiran musiba kun gane ko ai halaka zai yi kiran halaka shi bi kauli ya subura ya halaka shi wa yusalla sa'ira wa yusalla sa'ira kone shi da wuta abin mai tsananin kuna to ci gaba innahu kana fi alihi masrura abin da yasa ake masa wannan ya zan cikin iyalinsa lokacin da yake cikin duniya masrura mai farin ciki badaran mai tsaurin kai bitta ba hili hawa ga bin sa ga son zuciyar shi to innahu zanna shi da lokacin da yake cikin duniya yana girman kai yayi zaton Allah yahuda hura ba zai komo zuwa ga ubangijinsa ba بلى بل إن ربه كان به بصيرا بلى أزاي كومو زوا أوبنجيجنسا أوبنجيجنسا يا زلمة غني غريشي عالما برجوعه إلى ياسن زي كومو زوا غريشي فلا أقسم بالشفق ba sai ina rantsuwa da shafaki ba ko kuma ina rantsuwa da shafaki wato shafaki shine lokacin da alhijiri ya keto kun wata hikima ce to wannan bayyana musulunci eh? shafaq da faduwar rana wato lujan nan da ke bayyana ya yi kama da abin zane wanda a jawur wato fihi izbatu kamali sultani ga wannan ga rantsuwa da wannan shafaki ya nuna abin na kamali iko na inji ubangiji wasu ilayi alkauni da iko na akan talikai kudi wa rana tana tsaka har a mashi ta can ta faɗi kullihi wa ta alai da abin da wannan ya tattara akan shi fihi iltifatu min al-ghaibati ila takallumi da ana magana da ga'ibi yanzu an komo ana magana da abin nan um, uh, abokin magana bi shafa wato sai ba sai na rantsuwa da shafaqi ba kiyar huwa al-kumratu ko shine ja fil ubki cikin sasanni ba da gudu bishamsu bayan faduwar rana wallahi wa ma wallahi wa ma wasaq ko ba sai na rantsuwa da dare ba da abin da ya kunsa والقمر إذا اتسق abin da ya shiga cikin dare nau'i nau'i ne Um, akwai yan fashi da masu wal kamari idan ta kuma ba sai na rantsuwa da wata ba lokacin da ya tattara ai ishtama wa tamma nuru lokacin da ya tattara kuma hasken sa ya cika wa zalika fil layalil bil cikin kwanuka uku na abin nan na tsaka sha hudu sha uku da sha hudu da sha biyar la tarkabun na tabaq la tarkabun tabaqan an ba sai na rantsuwa ba la tarkabun lalle za ku hauya ku mutane za ku hau tabakan wani hali an tabakin daga wani hali halan ba da hali wa huwa mautun shine abin yanzu kuna da rai sannan ku mutu sannan rayuwa wa ma ba da abin da abbayan ta min ahwali kiyama na halayen rigin tashin kiyama wato eh, mutuwa ita ta fi sauki ga abin da abbayan ko ita ta wuya ga abin da abbayan ta in mutum na kwarai ne mutuwa ta wuya in mugu ne mutuwa ita ta fi sauki duk abin da abbayan wa tsanani ne فما لهم فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون ana cikin cewa kuna yi sannan an ka koma ka maishe su baya fama lahum la yu'minun ya same su ba su imani ai ai imani lahum menene abin da ya hana su min al-imani aw ayi hujjatin lahum wato ko wace hujja ce gare su fi tarki gabanin imani ma wujudi burhani tare da samun abin nan hujjar shi وإذا قرئ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وما لهم يسا ميسو إذا قرئ عليهم القرآن أنك كانت قرآن أبنا غريسو عند سكيجي لا يسجدون باسو توالي باسو كان كان دكاي la ya una ba su kankan da kai an yi minu bi shi su ba su imani da shi mali alhaki domin gashi ya tattara kan gaskiya alwali wa gaskiya wadda na wa ijazi sannan kuma ya gaji yadda su ba su iya yin kamashi wa kuna maudu sujudi tilawati wa laysa min al-adha'i nan ake yin sujuda amma ba su cikin sha dai waɗanda yake in mutum ya bar ya bari za a ci laifi بل الذين بل الذين كفروا يكذبون آه آه وأنا كافرتا يكذبون قال قال يتاوى ده سكي با مغنى إيماني سكي با والله أعلم بما يوعون واتو الله يا في سما سنة أبين ده سكي بويوا أي يجمعون أبين ده سكي تارا في سنة سكي التفاصيل من القولي والتكذيب ده قال يتاوى ده سكي والكره ده وحل ده سكي في غير ذات الله با قبين الله با فبشرهم بعذاب أليم an ka ce ma annabi ya musu bushara domin bushara asali da albin alheri ne nan mugunya bushara ta hakkumce ya ayi musu izgiri da azaba mai tsanani إلا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أما waɗannan da sun kai imani sun ka aikata ayyuka na ƙwarai wato kenan kamar yadda Allah ya ce kada ku fi ta'atillah sun kai sun kai wahala ga bauta ma Allah to fawafaqu sa'iril kauni sun kai daidai da ba an ce duk kaunu ko duk halitta Allah tana bin Allah ba kenan sun kai bi kamar da sauran halittu sun kai wato shi kaunu a ta'i mai ta'a li rabbika ga ubangijin shi kama fi awwal sura kamar yadda cikin farkon sura waɗanda na yi haka nan lahum ajrun ghairu mamun suna da wata irin sakamako wanda yake ba mai yankewa ba ghairu makadun ba wanda yake yankewa ba wala mun ba wanda ake ragewa ba wala yumannu bihi alayhi ba za a ce mun ba ku kaza ba don abin don a walakanta su kware ay arshadana Allahu liman fihi ridawa Allah shi da mu ga abin da yake akwai yarda ce ciki bi mannihi wa kalmihi da kyautar shi da karimcin sa amin to sai suratul buruj makkiya anir rahim والسماء ذات البروج wato ana ce mata suratul buruj buruj wato wurin abin tsaya wasu abin nan mm, mm, taurari wato isnani wa ishiruna aya aya ishirin da biyu ce isnatani wa ishiruna aya waradat hadhihi sura litusbita almu'minin ta zo don ta tabbatar da mu'minai alama hum alaihi bisa ga abin da suke akan sa min al-imani wa tusbirun ta sa musu hankuli ala eh, aziyatul kufari bisa ga cutarwar da kafirai ke musu domin kullum kafirai kokarin suke su cutar da musulmi ku ba kawai da ake cutar da abin eh, masu azi wa tudhakkiruhum bima jara ala man taqaddama kuma ita wannan sura tana tunatar da muminnai waɗanda ake wahalarwa ga abin da an kawa muminnai ƴan uwansu waɗanda aka gabanin su min ta'dibi na azabtawa alal iman saboda imani wata saburihim ala zalika da hankulin da sun kai hatta ya ta'assu bi don su yi koyi da su wa yasbiru su yi hankuri alama kanu yalquna su yi hankuri ga abinda sun kaza suna haduwa da shi min kawin daga mutanen su waɗanda yake ba su imani ba wa ya'lamuna ko wa ya'lamuna sun san anna ha'ula'i inda Allah ko waɗannan wajen ubangiji azza wa jalla bi manzilati ulaikal mal'unin suna matsayin waɗancan na farko waɗanda Allah ya la'ana waɗanda sun ka dora cutar da mu'minai al mu'azzabina waɗanda aka wa azaba misalin katankacin su a haƙa wato sun yi daidai da su bi an yi ƙala fihim ma ƙarƙila fihim wato kamar yadda an ka ce waɗancan masu faɗa da masu imani haka kuma za a ce ga masu faɗa da masu imani yanzu ba bambanci azabar da za an ka ce za a wa waɗancan ita za a wa na yanzu kun gane bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama wadda yake tana da taurari goma sha biyu waɗanda yake na abin da masu gewayar rana alkawaki bi na ashara wa da ahli sama'i wal ardi an yajtami'u fi wato an yi alkawali mutanen sama da na ƙasa za su taru cikin wannan yini shine ranar kiyama kenan kun gane wa shahidin wa mashhud kuma Allah ya rantsuwa da wani yini da ake ce mashahid wancan yini eh, abin nan eh, an ce masa yawmul mau'ud wannan shi kuma yini ana ce mashahid shine ranar juma'a yashhadu ala am zai shaidu ga wanda yayi aiki ciki bima amila fi da abin da aiki wanda yazo juma'a yayi aikin kware ranar juma'a yinin zai yi mai shaida akwai kuma yini wanda ake cewa mashhud wanda ake halarta shine ranar arfa wato domin duniya duk tana halarta shi kun gane eh, kaza fusirat salasa haka an fasara waɗannan abin nan yununi uku sai hadisi cikin hadisi fala awwalu wato kenan ranar kiyama mau'udun bi an yi alkawali da shi Wasani, sani ranar juma'a shahidun bil amal fi shina shaidu ga aikin da mutum yayi ciki wa Salisu tashhaduhu an-nasu na uku na abin nan yini na arfa mutane na halarta shi wal mala'ikatu da mala'iku wato ranar arfa don haka wato ranar Jumu'a ta yi ranar arfa amma an shi karbar abin nan an shi karbar ibada wato addu'a ranar arfa wa jawabul qasai mahdhufan ko mahdhufan sadruhu taqdiruhu laqad qutila da mai musulunta daga ina kake daga na from where eh? from Lagos uh, you want to uh, embrace Islam Islam means to uh, throw away your previous ah, um, customary life to follow the laws and the rules of Allah revealed through Muhammad sallallahu alaihi wasallam you follow that is the meaning of uh, kalmatu shahada the word of confession, which says, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshipping except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah who brought these laws and the regulations which we are to follow. Uh, you, uh, accept them. Or I say it, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Then you are Muslim. Uh, there is no difference between you and other Muslims except when you, uh, um, uh you, you, make a mistake, you, rep you uh, uh, repent to your God. You understand. Uh, what is your name? eh? <coughs> Jibril? Jibril. Uh, do you like to change? Instead of changing your name, you change only the sound. Instead of saying Gabriel, say Jibril. Jibril, See, so, oh, alhamdulillah. Uh, have you a wife? Yeah? Oh, you, you can go and combat her. Then we have done to you. Uh, you go and take a bath. Uh, and also, you you say your prayers um, uh, Azhar and uh, and you should not eat anything until after sunset. Then you continue fasting. Mm -hmm. <coughs> <coughs> to sai muna wannan magana ko to kutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud Allah ani hakika Allah ani wato masu rijiyoyi wato wasu abin nan wasu wasu sarakuna ne na Yaman wato abin nan suka kafirta don haka wato wanda ya musulunta ko ya bi isa a wannan lokaci wato sai abin nan sai aka yi eh, rijiyoyi duk wanda ya musulunta sai a taho da shi su kuma su zauna a yi musu a sa musu abin nan kujeri abin nan gehen waɗannan rijiyoyi suna zaune duk wanda ya abin nan ya musulunta sai a ce shiga da kan fada da kanka cikin rijiya eh ko babu wuta ka faɗa mutun ya fada ba zai mutu ba da kan har abin ma wata mace mai jariri eh, ta taho za ta fada sai tana tausayin jaririnta kun gani musulmi in imanin sai tabbata bai jin tsoron mutuwa amma tana tausayin yaro sai yaron yayi mata magana ya ce in na kada ki ji tsoron abin nan kada ki ji tausayi na fada abin nan bayan da sun ka gama fadawa cikin wuta a cikin wannan rami sai wuta ta taso daga cikin ramin nan ta ran abin nan ta hito ta kone su akan kujerin su to haka ake wa duk mai fada da addini amin watila ashabul hudud an la'ani mutanen rijiyoyi a shaqqu fil alli rijiyoyin mufradun wa jam'uhu a hudud guda akhadid da yawa wal khad al uhu wa النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار وتوتا وتا suke hura cikin rijiya zatil waqud ma abuce ai ma tu karfi bihi wato tana ma abuce huruwa da abin da ake hura ta da shi idhum alaiha qu'ud lokacin da suke zaune a kan bakin rijiyoyin wuta din hawla janibil ukhdud al karasi akan kujeri qu'ud suna zaune وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم شهود سنا على ما يفعلون بالمؤمنين da suke aikatawa da ga mu'minai wato wadan sun kai imani da Allah su dora azabta su bil ilqafina su dora jefa su cikin wuta illa yarji'u an imani wato sai an ce mutun ya kafirta in bai kafirta ba a jefa shi cikin wutar shuhud suna halarce wa zalika anna rajulan musliman wani mutum musulmi Mai manya karawul injila wanda yake na karatun injila wato kenan sannan ne addini na kwarai don shi na bayan annabawa na zamanin sa ajjara nafsahu fi amali yi ijara aikinsa ga wani aiki waje ala ya karawul injila ya shiga yana karanta abin nan injila eh, bible eh, ko fara albintun bintul mustajiri nura sai diyar wanda yake wa aiki sai ta ga wannan mai aikin yana karatu ya di umin qira'atihil injili eh, bakinsa na haske na hitowa lokacin da yake karatun bible din injila fa zakara zalika ina faɗin abin nan bible don su san wancan suna ne an ka canza eh. da eh ba nan yanzu ba fa zakara zalika li abi ha sai ta ce ma babanta wannan lebaran nan da kasa yana karatun wani abu hakki na fitowa daga bakin sa falam yukhbirukum ko fasa'alahu sai ya tambaye shi shi ubanta falam yukhbirukum bai bashi labari ba falam yazal bihi hatta akhbara shi ya dage yace menene kake karantawa har ƙarshe dai ya bashi labari biddini wal islamu ya bashi labarin addini da musulunci domin addinin kiristaniti musulunci ne haka nan na yahuda musulunci ne su suka karkace daga baya da abin nan da suka lalace fata ba'ahu ala dinihi sai shi uban yarinya ya bi wannan lebaran akan addini kun gane ko huwa sab'atun wa samanuna insana wato mutum 72 sun kabi wato shi shugaban kabila ne wanda ya imani kun ga kullum ana son shugaba shi fara imani don in ya imani saura sai su bi shi amma in na ƙasa sun kai sai a yi ta faɗa da manya eh samanuna abin nan sabatu musamman tamanin da bakwai eh? huwa ala dinihi huwa sab'atun wa tamanuna insanan ma bayna rajulin wa imra'atin shi mutumin da ya taho da abin nan ko abin nan huwa wa sab'a eh, wa imra'a hadha ba'da ma rufi'a Isa wannan bayan an dauke Isa zuwa sama wa qabla mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'ina sana eh ne aiko annabi da shekara 70 wato inda suke najaran fa sami abi zalika rajulun ismuhu yusuf wani mutun ya ji labari ana ce mai yusuf ibn zinawas fa khadda lahum fil al shi wannan yusuf nawas shine abin sarkin su wanda yayi yayi bakin ciki da musuluntar su sai ya yi musu rijiya wato abin nan ya sa wuta wa auqada lahum fiha ya hura wuta cikin rijiyar fara dahum alal kufri ya getta su akan fara dahum alal kufri ko a a fara dahum alal kufri wato wato in ya in mutun ya su bar addinin fa man aba wanda ya ki an yi kafira ko Ah, ah, an yi kafira kazafa hu fin nari wanda yake wata shi su suna musulunta sai ya ce su ta wasu kafirta eh, eh, wanda yake abin nan wanda yake kafirta sai ya jefa cikin wuta wa ma raja an dinin isa wanda ya komo daga addinin isa lami kadhib wata ya kafirta kenan waruya an ruwaito anna allaha anjal mu'minina al-mulqina ko eh, fin nari an ruwaito cewa Allah ya tsar da su kowane in an jefa cikin wuta kamin ya kai cikin wuta ya mutu bi qabla arwahin karba rayukan su qabla qu'ihim fi gabanin su auka cikin wuta nan da sai Allah karbe ransu saboda ko jiki ya sai ba komai wa kharajat an-naru ila al-kafirin sai wuta ta fita zuwa kafiran din fa ta kone su summa bayyana ta'ala لماذا فعل أصحاب الأخدود ما فعلوا سوى أن ما سوى أن وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم باب وانا أبو دسون كغنينا لأيكي غمد سوء illa an yuminu sai sun imani billahi al-aziz ga Allah wanda amma buwayi ga mulkin sa al wanda ya kamata a gode ma ba su da wani laifi illa sun yi imani sun bi Allah shi dai Allah ya su الذي له ملك wanda yake shi adda mulkin samai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah halarce yake ga komi ai ma an karar kuffaru alal ba su yi kyama ga mu'minan da sun ka kone ba illa imanuhum sai abin imanin su kawai da Allah الموصوف بالصفات التي يستحق بها أن biha به bihi wanda yake sun yi imani da Allah wanda yake ya sifantu da suwofin da ya cancanta a ayi imani a yi imani da shi wa ubadu kuma abauta masa wa huwa kaunuhu azizan zama ne mabuwayi galibin wanda ya rinja ya kadiran mai iko ga yin abin da yake so yukhsha iqabuhu ana tsoron azabar shi hamidan wanda ake gode ma mun imam mai yin ni'ima wanda ya tara waɗannan suwofi imani da shi mai aibi wa yajibu lahu alhamdu wanda yake wajibi ne a gode masa ala amin bisa ganin imomin da ya bayar wa yurja thawabu ai fata samun lada shi wa huwa alimun bi kulli shay'in kuma masani ga dukan komai waɗannan sune sofin sa wanda ya imani da wannan shi zace a azabtar summa qala ta'ala إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين هم المؤمنين للي وأنا لنا تشوتي مسلمي سنك كتنسو sun ka cuci masu imani maza da masu imani mata ai kullum man fa'al duk wanda aikata irin wannan filmali canda wal hal ko yanzu wal mustaqbal ko gobe ma wato nan gaba bil ihraqi wa gairi ya kone musulmi da kowaninsa sun malam ya tubu sannan ba su tuwo ba ila amma tun sun ka mutu akan wannan kafirci wal fitnati lahum da yin fitina ga mu'minnai walahum azabu jahannam suna da azabar jahannam da kuma saboda kafirtar su walahum azabul hariq suna da kuma azabar konuwa azabar gobara ay azabu ihraqin wato azabar kone wanda sun kawo mu'minnai fi duniya cikin duniya li anna allaha yantaqimu minhu domin Allah zai musu azaba a duniya wa kun ga mai yin haka nan kuma kamin ya mutu sai ya haukace Eh, ana magana bai san abin da yake yi eh, wayan kalbi eh, bihim ay musu azaba liyahzira bihim liyahzira bihim gairuhum don a tsoratar da wasu su da shi min ya fa'al zalika wanda ke aikata kanan nan wa qad jara amsalatu min zalika wato an samu misalai da yawa don mai fada da addini zaka ga kayan kamin ya mutu sai ya rikice bai san abin da yake yi ba amin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سنة الله يا أنبتا فيما ياتي من صبر على الإيمان دون دا أنكوا عذابا أما يهن قولي سبو دا إيماني ولم تزعزيه فتنة الكفار سنة فتنة كافرة بتا هرجت الدشي بتا موت الدشي با hayyan mutu ala imani akan imaninsa ga yadda yake fa kale yace innal ladina amanu sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na kware sun ka doge akan imani wa mukutalahu da abinda imani ya hukunta ilal mutu sun ka mutu lahum jannatun tajri min tahtiha suna cikin suna da gidajen aljanna wanda yake ruwa na gudana da karkashi zalikal fawzul kabir wannan shine babban rabo wanda an mai girma liman ku ga wanda ya same shi walaysa lahu sababun illa al-iman wanda yake an yi mai azaba ba don komai an kai mai azaba ba sai don imanin sa wal amali salih da ake na kwarai bi tawfiqi min Allah al-karim wato yayaye sai ya samu wannan shigarwa ce kawai daga Allah to summa hazara ta'ala inna batsha rabbika shadid wato Allah ya tsoratar manyan yaftil mu'mini wanda ke cutar musulmi yana fitina su ala imani don imanin su faƙala inna batsha rabbika shadid to dan ka ubangijin ka ga rai masu faɗa da mu'minai wato shadid mai tsanani ne bi hasbi irati gurgudan yadda yake nufi إنه, إنه هو يبدئ Allah الله ke fara halitta kuma wai idu shi ke mayar da halitta bayan ta mutu abin nan wato la yujruhu ma yurid ba duk abin da Allah ke so ba bai buwaye shi mina tankil nan azaba ga kafirai wa huwa al-ghafur kuma shine mai gafara ga wanda ya tuba fi tarbibun fi tawbati ga akwai kwadaitarwa ga tuba liman ya khalifu amrullah ga wanda ke saba ma ummanin Allah fi fitan mu'mini yana fitina mu'minai abin nan wal kufr da kafirci wa gairihi ma in ya zan yana yi sannan bayan haka nan ya tuba to Allah na karba tubar shi ya gafarta masa alwadud kuma Allah shine mai nuna wa soyayya ga wanda sun kai masa da'a to ci gaba zul arshil majid to azul arshi almutawajjidu ila awliya mai nuna wasu soyayya zuwa ga masoyansa bil karamata da yi musu kyauta zul arshi wanda yake shine mai al wanda ya halitta shi kuma shi ya mallake shi majid wato shi al mai girma ko kuma shi Allah mai girma ko mustahiqu sifatil kamal wanda cancanci sifofi na kamala wa qur'a bil jar zul arshil majid ya koma kenan sifa al arshi ai annahu natu lil luu li uluhi don dauka shi akan sauran halitta wa izmihi da girmansa wa ihadatihi bil makhluq kuma an karanta zul arshil majidu wato kenan majidu ya koma sifar Allah kun gane to mutane fa'alul lima yurid Allah shine mai aikatawa ga abin da yake so duka la yujiruhu shay'un ba abin da ke buwaye shi utiya bi sigati fa'al an ce fa'al mai yawan aikatawa lil kasarati wa fitina bihi sifatu an ka kare sufofin ubangiji da shi li li'annahu kan natija fa'al mai yawan aikatawa mai kamar ya shi ne eh, eh, ƙarshen al'amura ga siwofi waɗanda sun ka gabata wani karahu lidarbin mina ta'zim ya ce fa'al ya mai shi na kira don a nuna wani girmamawa ta talasha inda kula awham wanda yake duk wahami zai ɗebe wal wal han kula suna ɗaukewa wato in mutum ya san Allah na iya komi to duk yadda an ka sifanta shi zai yarda to ci gaba sun maja ta'ala bi misalin Allah ya tauda misali li shiddati ba dashi hibi zalmati ko tsananin kamun da yake wa abin nan ga masu laifi wal usada masu nabi wal kafara da kafirai wal utata masu auren kai alqanitina lil kum alfa'iti alfatinina lil mu'mini wa'anda yake masu fitina ga mu'minai maza da mu'minai mata wa kaunu fa'ala lima yurid kun gane ko mm. zama wa Allah mai aikatawa ga abin da yake so fa qala hal ataka hadithul junud shin labarin abin nan sojojin fir'auna ya zo gare ka wasu sojoji ya zo gare ka don ya nuna kenan Allah yana iya yin komi ga wanda ya saba ma ya saba masa wajen azabtar da mai imani da shi ya ce hal ataka hadisul jununi shin labarin abin nan sojoji ya zo ma fir'auna wa samud suwa ne sojoji na fada da Allah na fada da mai imani shine fir'auna da samudawa badal min aljunun wasta gana bi zikri fir'auna an atba'i domin shi shi ne shugaban su saboda haka an ce fir'auna wato mabiya sun shiga wa hadithun abinda Allah ba da su annahum uhud ku an halaka su ko dan saboda kafircin su wa fitantahum lil mu'min da fitina da sun kawo mu'minai wal mu'mina da mu'minai maza da mata wa huwa tanbihun liman kafara bin nabi wannan falkarwa ne ga ga wanda ya kafirta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da qur'ani wa yabtul muslimi kuma na fitana muslimi ala imanihim don imanin su liyatta eh, idan dan shi wa asku don masu gona da yan izala haka za su wani yace taho mu yi abin Allah yace da mu bi Qur'ani da hadisi yace a'a kafiri ne ai fada da shi ko ƙarya ke yi ai wajibi ne ka bi shi haka ga abin zai yi walam yanzajiru basu tsawatu ba wal istibhamu fi hal ataka litta'jili wato kenan sun kafirta balil ladina kafaru wa sun kafirta fitta kadi suna cikin ƙaryatawa ba su bari duk wa'azin da an kai musu sai su ci gaba da yi kun gane wallahu min wara'ihim wallahu min wara'ihim muhit alhali Allah mai kewayewa ne baya gare su kenan ya kewaye su duka fihi ta'rilun ɗayan eh, tawbihi wato akwai gitawa na zargi lil kufar kafirai domin duk mai hana abin nan mai faɗa da mumini don ya ce ai imani kafiri ne bi annahu nabadallah domin sun ya da ubangiji wara zuhurin baya gaban su kun ma wato ba zuhuri ma annahu tare da shi ubangiji muhidin bi yake kewaye su ilman ga sani wakati daren kuma yana da ikon yayi abin da yake so game da su wasu ila an yalin yayi su بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد بل آآ هو قرآن مجيد واتو شي وانا لتافي دا كذو دا شي قرآني ني وانا أما يجرما ai idrabun an shidda kadibin wato bar maganan ma karyatawa da suke yi ko sun yi karyata ko sun yi abin nan bai rage qur'ani daga abin da yake wato domin qur'ani ne mai girma ah, wa adami kafihim anhu ila eh, ila wasf qur'ani bil majd wal azmati allati la yusir fiha ma ma'aha fi shiddati bisabbi kaunihi wato kenan ah, bar kula da su duk abin nan rashin kan kangewarsu da sifan eh, da abin nan eh, ƙaryatawa da suke wa Qur'ani wanda an mai girma da zaman shi mai girma wannan ba za shi tasiri a rage darajar Qur'ani ba wato domin littafi ne fi lauhin mahfuz fi lauhin mahfuz dira eh, ashe da take wato ba kawai da kai ko sun yi tayi kada a damu wa adami kafim anhu wato kada a kange su za ka ce abin ga yadda yake in ya yi ta yi ya yi ta faɗa ya ce abin nan yan izara kafirai ne menene ka ta sa ido tilawatul qur'ani ka koma zuwa ga sifar qur'ani wal azmati da girma wa allati la yu'athiru hatta kadi wanda yake girman da Allah ya samu qur'ani wanda yake karyatawa bai bata shi ma'aha fi shiddati wa gazani bi sabbi kaunihi fi lawhi duk yadda an ka bata qur'ani bai batuwa kun gane ko mutum ko ƙarya yake yace taho mu yi abin da Allah yace in ka ce baka yarda ba kafirci ya zo wato domin qur'ani yana cikin littafi mahfuz wanda an tsararre bil jarri mahfuz ko eh, min shayatin an tsare shi daga shaytanu wa min da shay'in min kun ba a canza komai gare shi tuluhu ma baina sama shi lahul mahfuz tsawon sa abinda tsakanin sama da ƙasa wa arduhu fadin sama baina al mashriq wal maghrib tsakanin gabas da yamma wa huwa min durratin baila daga lu'ulu'u fari an kai shi qala ibn abbas radiyallahu radiyallahu anhuma wato Allah ya yarda da su shi Abbas da dan da uku da dansa eh suratul tariq eh, eh ko da ƙarya ya faɗa in ka ce baka yarda ba kafirci ya zo kamar yaya kamar yana kan alqur'ani sai sai ya ja wani ce ga haka Allah eh to in yanka iske ba abin da ba gaskiya bane ba sai ka ce a'a abin da kace in tawo mu yi ba shine ba hmm. haka ne amma da farko ya ce taho mu yi qur'ani kana yace masa a'a sai ka bi in ya karkace din nan kace to ba abin da ka kira wani bane <laughs> ka gane بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق to ga wata suratu tariq tariq abin da ya auko da daddare hiya sabu ashara aya aya goma sha bakwai ce wa mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa bayani taqdirin lahi lahi Allah ya shirya komi bisa ga tsari wa hibzihi li kulli shay'in kuma ya tsare komi wa annahu yatadarraju hatta tatakammalu ri'ayatuhu ta'ala kuma in zai shiryar da abu ba lokaci guda ake shiryar da shi ba kaɗan kadan ake yi bisa ga tsari har kamal har ya kamala bi ri'atil asbab da kula da sabubba ba ɗaya rana za a ce zan kaza ba kaɗan kadan bismillahir rahmanir rahim wasamai wa tariq Allah ya rantsuwa da sama da tauraron da ya auku da ke zakuwa da dare asluhu kullu atil duk abin da ke zakuwa da dare shi at tariq wa milhu nujum daga cikin akwai taurari masu don suna bayyana da dare ana ce musu tawarik wa ma adraka wa ma adraka ma tariq wa ma adraka bi sanar da kai ya muhammad ma tariq menene wannan abu mai zakuwa da dare ay ta'zimun li sha'ni tariq al mufassir bima ba'dahu wato kenan yana fasara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam tariq ne domin ya to cikin dare ya halkaka mutane kamar don haka ya yace annajamu saqib annajamu saqib annajamu saqib tauraro wanda yake mai haske mu. li thiqati zulami wato li saqabi al-zulam do yana hudewar dufai bi dauhi da hasken sa wa huwa an-najmu alladhi yuqalu lahu kawkabu subhi shine tauraron da ake ce ma tauraron safiya wanda ake ce ma mi mm, sunanta gamzaki a kasam Allahu bi Allah ya rantsuwa da shi li yahsula fi dunya waqtu tulu'ihi lima ya hasu da abin da ke samuwa cikin duniya lokacin da yake kugowa min min idbarin na cewa dare ya bada baya wai kibalin na hari rana ta fuskanto wa min sukunin ila harkatin da ana shiru ana bacci yanzu kuma an tafi zuwa motsi ayi sallah sannan a tai zuwa ga ayyuka wa gairi zalika wa huwa mithlu zuhurin nabi shi kamar bayyana annabi ne sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya domin jahiliya cikin duhu ne cikin duhu ne annabi ya bayyana kamar tsari ya zan sababin haske ya zo muna wa jawabul qasmi jawabin rantsuwa in kullu nafsin إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس وتقوة ري لما عليها حافظ للي أقوى يسألو أكانتا kun gane ko fa hiya mazidatun wa in mukhaffafa min thaqila ai to wannan din nahawa ne wato akwai mala'iku masu tsaron ta hafaza amala hawa wanda yake na tsaron aikin kowace rai min khairin wa sharrin ko khairi ne ko sharri ne kɔle yan zoli in sanu tun shaidaiba min ma holi daga min an ka hali tashi min ayyisani daga min allah ya holi tashi. kɔle ka min an halitta shi daga ruwa mai izon juna wato mani zindi faki wadannan ma abokan tunkudar juna wala me kulmin ma aini bai ce an ya halitta shi daga ruwa biba na namiji da mace. fa innahu min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati domin shi mutum daga ruwan mace da namiji yake li'anna walada makhluqun huma domin ana halitta mutum daga gare su jariri daga gare su limsa zaji ma domin garwaya suke yi su zan kalma ruwa guda fi rahim cikin mahaifa fasara kalma ilwa sun ka zan kamar jin ruwa guda wa wata hadu kuma kuma sun ka abu guda hina ibtida hina ibtida fi halqi lokacin da an ka fara mutum ga halitta shi kamar an halitta shi daga ruwa guda kenan kun gane to ci gaba ya khuruju min bayni fulbi wata tara'ib ya kharuju shi mani yana fita daga namiji tsakanin tsatson shi aili rajul ga namiji wato maniyin namiji daga bayansa yake hitowa wa huwa idamu zari ne kasusuwan baya wata ra'ibi da karan karman kirji na mace lil mar'ati ga mace wa huwa idza musaddad daga kirjinta shi kuma niyan take hitowa ku diba wannan eh, hikima innahu innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir kuma Allah mai mai iko ne ga mayar da shi bayan ya halitta shi bayan ya halitta shi ya rayu ya mutu to mai iko ne kuma ga shi koma raya shi yayi rai fa idza tabara aslahu in mutun ya kula da asalinsa alima anna alqadira ala zalika ya san duk wanda adda ikon halitta shi daga wancan manihi qadir mai iko ne ala basi bisa ga tayar da shi bayan mutuwa to yaushe ake tayar da shi yawma tubla sarair yawma tubla sarair ranar da za a jarrabi zukata wato abubuwan da a cikin zukata sarir wato abin da mutum ke tunani cikin zuciyar shi na ka'idi wato mai imanin kwarai da wanda bai da imanin kwarai haka nan da niyoyi wa qala ta'un raba ibnu ta'un raba yace as-sarair fara'il farillan da Allah ya azama su ne al'amal wato fara'il al'amal ayyuka waɗanda wajibai su asirai sallah da azumi da alwala da wanka na janaba fa innaha sara'ir wato asirai ne bainal lahi wa bainal abdi tsakanin Allah da bawansa domin yana yiwa mutum ya tawaye sallah bai bai da alwala mutane ba ruwan su sun ga ya sallah amma tsakaninsa da Allah yayi walau sha al'abdu abdu laqala sumtu da mutum ya so sai ce nayi azumi ya shiga cikin ɗaki ya sha ruwa nai walam yasum bai azumi ba wa sallati kuma yana yiwa ce yayi sallah walam yusalli alhali bai sallah ba wa ka tasaltu min aljama kuma yana iya ce nayi wanka na janaba walam yakasal alhali bai yi ba fa yahtabu fa yuhtabaru hatta yadhhar man ko min adaiha wato sai a jarraba shi har a tabbata ya ya bayar wa man lam yu'addiha da wanda ba ba ba jarrabawa a san wanda yayi da wanda bai yi ba wa yadhharu dhalika fil wujuhi zainan aw shaynan wato amma tsarewa asirran nan wato yana bayyana ga fuskokin mutum wanda yake musulmin kwarai yana yin su to ga fuska shi za a iya ganewa domin fuska tana fassara abin da a cikin zuciya in aibi ne kuma za a iya ganewa ga fuska shi sai kullum kokari yake hushi da zage-zage eh. fayu tabaru ana kula eh, fayu tabaru hatta ya man adda wanda ya yi su wa man lam yu'addi da wanda bai yi su ba wa yadhharu dhalika fil wujuh in mutum yace yana sallah dibi huskar shi ka gane to madalla in ba shi in ba gaskiya yake ba in ka ce yi kaza fada zai maimakon yayi ma magana mai kyau sai fara ya ka man shi ne kahiri to ci gaba فما له من قوة ولا ناصر to ranar da za a jarraba waɗannan asirrai to shi mutum wanda a kafiri malahu min quwwatin ba shi da wani karfi wanda zai hana azaba Allah daga gare shi wala nasir kun bai da mai agaji ya hu an wanda zai tunkuɗe wannan azaba daga gare shi والسماء والسماء idza tiraj Allah ya rantsuwa da sama wadda yake mai raja raja ruwa yana zakwa yana daukewa ai almatul li audi don komo washi kullahin kowane lokaci alwawu ko lil qasam والأرض ذات الصدى والأرض ذات الصدى وانشان واو نوا السماء إنا رنقوا دا سما ود يكي مي ruwa yana yi yana daukewa alhali wal ardu za ta sada lokacin da ƙasa take amen mai tsatsagewa don ciyawa ta hito ai ashak alin nabati don tsiri ya hito don kun in ruwa in sama ta tsage ruwa ya hito ya abin ta saukar da ruwa sai kuma ƙasa ta abin nan ko fa wujudul matsari wato Sam. sab eh ah, abin nan ah, shaqqa anin nabati sai yace ah, abin nan fa wujudul matsari samun ruwa sababuhu al ashjar itace Wani batul allah da tsirin ƙasa in akwai ƙasa ƙasa tana da itace tana da tsiri to sai ruwa sama ta yi yayi rantsuwa da sama mai saukar da ruwa alhali lokacin da ƙasa take mai tsiri eh wawul hali wal jafaf ko bi adam ya sannan kuma rashin ruwa saboda in babu itace kamar sahara kun ga ba ruwa fa sahabu mithlu dar'i wato kamar abin nan girgije kamar hantsa ne ya doro labanu huli radi'i in an akwai jariri sai eh, hantsa ta ta ba da nono wa ya su bi adamihi in ya zan yaro ya girma shikenan sai nono ya dauke wa ya kharjul maniyyu inda jima'i ko mutum ya tafi wurin jima'i kun ga ko yana jin bauli ba baulin ke hitowa ba maniyyi ke hitowa dunal bauli ba bauli ba kun gane ko wato yaya an kai abin da mi bauli ba hitowa lokacin da yake jima'i hikima ce ta Allah awa ne nan innahu innahu laqawlun fas innahu shi qur'ani laqawlun fas wato magana ce daki daki yubsul bayan da haƙƙi wal yana bambantawa yana bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa ma huwa bil hazl wa ma huwa bil hazl ba wasa bane ma bil la'ib wal ba ƙarya bane إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيد كيدا wato su rai suna mugunyar dabara wai kokarin kashewa mai wa'azi ko ko kashewa annabi sallallahu alaihi wasallama don yana kokarin shiryar da su Allah ya ce ni kuma ina mai da mugunyar dabara nan gare su ni ma ina yi kun gane ko ai asidrajin ina musu istidraji min hatta la ya'lamu inna ba sani ba فمشر الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا saboda haka anka kace ma annabi kai dai ta wa'azinka a abin jinkirta mu kafirai amhilhum yi musu jinkiri wannan takidun husnuhu mukhalifatul lafzi amhil wa wato kai musu jinkiri ruwaida sannu sannu qalilan wa huwa masdar mu'akkidun li ma'anal amili musaggar amhilhum ruwaida wato kai musu abin nan kadan kadan domin abin nan musaggar uh, root ko abin nan au irwal ala tarhimi wato tarhimi a yanke a rage wani abu wa qad Allah kuma Allah ya kama su su quraishawa ta'ala bi badarin ga badar wa ya khudu amsalan duk mai fada da addini kadan kadan sai Allah ya ta abin nan har ya kama shi karshe Allah tsare mu to ci gaba bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbika la'ali to ga wata sura ita ko mai muhimmanci wato suratul Asabi ko suratul a'la aya abin nan 19 aya goma sha tara, mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa bayan anna allaha yanfaridu bi sifatayil ihya'i wal imata Allah ya kaɗaita da sifa biyu shi ke rayarwa shi ke matarwa su take karantarwa wa hiya min kunuzil eh, kutubil qadima wato tana daga cikin taskokin littafan sama na farko akwai abin nan wa rasul musabbihat kuma ita ce duk sura wadda yake akwai ta tashi da sabbaha ko yusabbihu ko eh, sabbih su ake ce musabbihatu to ita ce shugaban su ita wannan sura kun gane wato Allah yana da sifa biyu rayarwa da matarwa shi dai gashi nan za mu karatu qala an-nawawi wato nawawi yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha annabi na son ta li kasarati mashtamal aliyan ta yawan abin ta kunsa min al na sannai wal khairat da ayyukan alkhairi wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya zanya qara'uha yana karatun ta fi awwal shafi ga farkon shafa'i wato kenan raka'a ta farko wa ya qara'u al-kafirun ga raka'a ta biyu wa ya qara'u sannan shi ya karanta ga wutri bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn kun gani kenan in mutum ya bi abubuwan da ake karantawa a yi shafa'i da wuturi farkon dare ya fi daɗi mutum shi karanta cewa Allah shi adda rayarwa shi adda matarwa domin bacci yana cikin mutuwa tashi yana cikin rayuwa ka karanta wannan kamin ka kwanta yana da kyau sannan kuma ka kwanta da imani cikakke wato kenan ikhlasi na ibada qul ya ayyuhal kafirun aikin kafirai duk ba kai yi kuma su abin nan baka damu da su ba to sannan bayan haka nan ka tashi ga wuturi ka karanta qul huwallahu wato kenan sifofin ubangiji na abin nan na uluhiyya shida abin nan rububiyya domin duk ta tara su sannan ka nemi tsari daga abin nan aibi wanda a bayyane sharri na bayyane shine rabbil falaki sannan da sharri na boye daga shaytanu shin bai kamata a yi ta tun farko ka eh, kun gane akwai hadisai abin nan masu nuni ana jinkirta ta kuma ana yin tun farko bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la an ka ce ma annabi ko ko kai mai karatu ka tsarkake sunan ubangijin ka abin nan daga abin da bai dace da shi ba al'ala wanda a mahi daukaka sifatan sifatan li rabbika ko wato wanda yake daukaka wa kul ka ce subhana rabbiyal a'la ka faɗi haka nan wato tsarki ya tabbatar ma ubangiji na wanda yake daukaka wa hadha qawlu jama'atin min ashaba wannan shine fassarar malamai daga cikin eh, abin sahabbai wa tabi'ina na cewa ai tasbihi wala wala tazkuruhu oh, wala tazkuruhu subhanahu illa bil asma'i allati la tuhimu naqasan kuma kada ka ambaci Allah kada ka tsarkake shi da suna wanda yake suna nuna wata nakasa duwashin min alwujuhi duk dai abin da yake akwai alamar nakasa gare shi to kada ka ambaci Allah da shi kada ka yi tasbihi da shi wa an ta'alama alama kada ka ce kenan abin nan dalsam eh mudalsam kada ka yi abin nan kada ka yi duk abin a sunan da Allah bai wa annabi ba ko sunan da Allah bai wa kansa ba annabi bai yi masa ba kanka ambace shi da shi haka nan shi kuma annabi sunan da ba jiya gare shi nashi ba ko ko ba jiya daga Allah ba ba za a ambace shi da shi ba wa an alama annahu subhanahu kuma ka sani shi Allah ma kallafana linaf'in eh, ya'udu ilaihi bai ada muna aiki don wani amfani wanda zai koma gare shi ba aikin da ya ce mu yi ba don wani amfani wanda zai samu ba ne bal limahalil malikiya ya ce ka yi kawai don ya mallake ka wa anna asma'ahu laysa muhdatha kuma sunayen Allah ba sababbi bane tun azal suke saboda kada ka ƙara wani abu ka kai masa bal hu hiya qadimatun ba su da farko wa kadhalika sifati haka nan suwofinsa qadimatun su ma ba su da farko lam yazal ta'ala musamman bi asma'i ubangiji bai gushe ba an yi mai suna da suna ya sunantu da su da sunayensa ya ake ta ya sunantu ta suka dai ya ce ah, suna fa ya sunantu da sunan shi ya kamar yadda sunantu da sifar shi muttasimin bi sifati ya sifantu sifofin sa al alima da wake wala tazkuruhu illa ala washi ta'zim kuma kada ka ambaci Allah sai don wajen girmamawa kada ka ambaci Allah da walakanci kun gane to ci gaba allazi khalaqa fa sawwa to allazi khalaqa wato an ka ka tsarkake sunan ka wanda yake yayi halitta fa sawwa ya daidaitar da halittan nan ai ya daidaita da mahaluka wa abin da halitta alahu faja'alahu mutanasibal ajza da ya halitta mutum ya sanya shiga bubuwan sa sun dace da juna wani hannu bai hi guda bai hi tsawo ga guda ba gairi mutafawitin babu bambanci wa huwa ihya'un to ayyuka bisa ga wannan hali ba rayarwa bane kun gane ko alladhi qaddara fa hada alladhi qaddara wanda yake ya kaddara abin da ya so fa hada ya shiryar ila ma qaddara hu ga abin da ya kaddara min khairin na alheri wa sharrin ko abin da baya da kyau wa ajnasul ashiya'i dukan abubuwa wa anwa'iha da nau'ukan su wa ashkhasiha da kunnan su wa maqadiriha da kaddarorin su wa sifatiha da sufofin su wa ba'alha da ayyukan su wa ghairi zalika min ahwaliha na halayen su duka Allah ya kaddara su haka baja alal badasha lil yadayn yasanya hannu ya kama wal mashi li rajul kafa ta tafiya eh, babu a din nan eh, wa sam'i lil uzni kunne ji wal basari gani shi kuma lil aini ga ido uh, ko wa nahwu zalika da makamancin wannan dai kulluhu ihya dukan su rayarwa ne ko ba ba bane to ci gaba wallazi أخرج المرعى الذي أخرج المرعى الله دي وان ديك يا فد أبن يا أبن ما تشياوا wanda ake kiwo dabbobi ke kiwo ambata al'usuba ya tsiraitar ya ya tsiraitar da ciyawa ta ta abin nan ta dabbobi wa huwa ihya'un rayarwa ne ko ba rayarwa bane a tsirar فجعله غثاء نحويا bayan ya tsiratar da ciyawa sannan ya sanya shi gusa'an wanda ya bushe bayan yana kore sai ya komo busasshe mashiman wanda yake ya gurguje ahawa ya koma baki aswad ya koma baki ya bisa wanda ya bushe wannan mutuwa ne ko rayuwa ne imatatun ne yana rayuwa yana matarwa to ci gaba sanuqri'uka fala tansa wa ma kaddama fi tauhid wadancan ayoyin da anka gabata sun wajen Allah kenan watan wa tanzihihi ta'ala tsakake shi sun ma ashara ila risala sana wajen manzanci kuma akwai rayarwa cike akwai matarwa wa izbata da tabbatar da ita munasabati hada dangantaka ta lisifatai ihya'i wal imatati dangantaka ta da sifa biyu na rayarwa da matarwa faƙala ya ce sani ƙuri uka sa, an ka ce ma annabi za mu karantar da kai ƙur'ani ba za ka manta ba ba za ka manta abin da kake karatu ba wa hadha bisharatu wannan bishara ce an kai min Allah li nabihi ga nabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ƙur'ani a karanta kawai eh, ya bi kawai ba sai ya wahala haddacewa ba kun gane ko ayatun bayyana aya ce bayyananna ala subuti risalati na cewa tabbataccen manzancin shi tabbatacce ne in muna son mu sai mun ta mun yi ta wahala wahiya an ya qara'a alaihi jibril shine ko jibril ya karanta masa ma ya wa alaihi abinda zai karanta masa min wahayi na wahayi wa huwa ummiyin bai taba rubutu bai rubutu bai karatu wala ya ba ya karatu wala ya bai rubutu nan da na a karanta masa fa ya hafazu ya haddace shi wala ya sahu bai mantawa wa hadhihi al-aya tadullu ala al-mu'jiza wannan aya tana nuna war mu'jiza wadda Allah ya ba annabi min washe ne jaha biyu al na farko annahu kana rajulan ummiyan na farko dai mutum ne bai taba karatu ba fa hibzuhu li hadha alkitab hadda cewa da yawa wannan littafi almutawwal wanda yake dogo mai tsawo min gairi dirasin ba ya tahiya ta karatu ba wala ta karatu ba da ya koma ba fariqun mu'jiza ce ya saba lil adati gal ada fa yakunu bi makkata ko kuma abin ya zan makka fa hadha ikhbarun an amrin ajibin ba da labari ne kuma abu mai ban mamaki mukhalifin lil adati ya saba mal ada wanda yake sai ya kau zai auku fil mustaqbal domin akwai wannan akwai wannan sura cikin littafin gaba na cewa Allah ya faɗa ma annabawa za a yi wannan annabi haka wa qad ya auku fa kana hadha ikhbaran bil ghaibi ba da labari ne ga gaibi ga annabawan da na gabata fa yakunu sai ya zan mu'jiza ya zan kenan mu'jiza ga annabawa da annabi kuma Sun summa zakara hadha sannan ya ambaci wannan li yakuna hasan bin nabi dan ya zan ya ke banta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri hidayatil amma bayan ya ambaci shiryarwa shiryarwa amma kun ga rayarwa ce amma karantawa nan dan a haddace wannan ya ke banta ga annabi kawai fi qawlihi wallazi qaddara fa hada ko wa fi dhalika ihya'un ga wannan akwai rayarwa bil ilmi ga annabi ga abin da yake bance shi da sauran mutane da abin da yake bance su kun gane ko bil ilmi wa dhikri wata da tunawa wa imatatun kuma akwai matarwa bil insayis wani mutum ya manta kamar ya mutu nan ga karatu ko kun gane ko tilawatuhu wa hikmatuhu li hikmatin karatunsa da hukuncin wa hukuncin sa don wata hikima ne wanda yake akwai rayarwa ciki to ci gaba illa ma sha Allah illa ma sha Allah إنه يعلم الجهر وما يخفي إلا ما شاء الله وتبقى كبان تابا سي أبين الله يسو كمان تا أنت صاحو بنسك التلاوة شاهد كراتون صاح وكما شاهد كونشن سأل حكمة دواني دليلي دواني حكمة دا الله يسا ikita da dalika wato don wata hikima wadda ta hukunta haka nan bai sa bi tarbiyatin nasu don renon mutane kamar a ce giya abin nan akwai aibi gare ta akwai alheri gare ta dan karan amma a khairin ta yahi sharin sharinta ya kairinta sannan a komo a ce a sahi wannan hukunci a ce kada a sha lokacin sallah sannan daga baya kuma a ce a bari gaba ɗaya bayan mutane an yi rena su don ɗaya rana ka ce a bari yana da wuya bari bacci ba yanzu da hukumin ko wato hukunci ya sauka ya kusa da bihi tarbiyyatu wanda yake ana nufin tarbiyya da shi wa taraki da takawa su ma so a sha yin so hukumu a sha sa wata lawatu da sa ba da an addal maqsud bayan ya biya bukata kun gane ko eh, a ce yi kaza bayan ka yi sana a ce to bari wannan ga na sama ka yi a ce bari wannan ga na sama eh wan nafsu sabitun bi shar'i ayi hukunci a shafe hukunci ya tabbatacce ne ga shari'a fil aqam ga hukunci hukunci jami'il mal ga dukan addinai ko a salifa wannan sun ka gabata to shahe wannan wa huwa imatatun matarwa ne ga wannan hukunci illa fi ma ya musul aqida sai fa in yashi abin da ya shafi aqida min sifatil ilahiyya su kan ba annasi wal asma'il husna da sunayen Allah wanda sun kai kyawu wa sifatu rasul da suwahi manzanni alaihi wassalatu wassalam su ba annasi gare su al wajibatu anda aw wajibai fala yadkhulu hanna su nasi bai shiga su li'annahu min sifatil wahid ko uluhiyya domin su ne na uluhiyya ko na abin annabci innahu ta'ala wata shi ubangiji ya lamul jihar ya san abinda a bayyane min alqawl na magana wal fi'li da aiki wa ma ya khafa kuma ya san abinda boye min kuma da gare su wa kullu naskin hasala duk wata shahi hukunci wanda ya samu fil kuma ga hukunci fa inna ma huwa li hikmati